من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sace kaddara taruwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka na marigayi Alhaji Balanya da dake kwakwa uku a karamar hukumar Agege a jihar Lagos a wannan yammaci mai albarka na Asabar Sha uku ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1440 wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i a jiya mun kwana kan aya ta talatin da biyu yau insha Allahu za mu tashi kan aya ta talatin da uku malam ya ce wa ba'ada an zakara ta'ala dillatar tauhid kuma bayan Allah maɗaukaki ya ambaci hujjoji na kaɗaitaka dalilai na tauhidi zakara fi ma ya ati dalailu bashariyatin rasul a cikin abin da ke tafe zai ambaci dalilai na mutantakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa subutu risala da tabbatar manzanci wa jaza'u man kafara biha da sakamakon wanda ya kafirta da ita faqala sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون to mushrikai suna fatan mutuwar annabi Muhammad suna fata annabi Muhammad ya mutu sai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kuma ba mu sanya dawwama ba ga wani mutum kafin kai ya rasulullah ayil baqa'u fid dunya shine wanzuwa a cikin duniya fa anta basharun satamutu misla sa'iral bashar kai mutum ne haka Allah ya ce kai mutum ne ya rasulullah haka kuma Allah ya ce ya faɗa qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai idan an ce mutane ai wani ya fi wani daraja amma da yana cikin jinsin mutane sama da ƙasa ba mai darajar annabi muhammad to in annabi ya mutu kai mutum ne sa ta mutu za ka mutu misla sa'ir albashar irin misalin sauran mutane fama balul kuffar ya tamannauna mautak me ya samu kafirai suke fatan mutuwarka afa in mita Allah ya ce shin idan ka mutu fahumul khalidun su masu dawwama ne fiha a cikinta ita duniya din wal jawabu amsa anan shine a'a su ma ba za su dawwama ba domin Allah ya tabbatar da cewa kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda ke kan wannan ƙasa zai ƙare abinda zai wanzu kawai shine zatin ubangiji wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya samu dace malan yace kenan falimadha idhan yakrahuna an yakuna ar-rasul bashar yace to saboda me yasa kenan suke kin annabi ya kasance manzon Allah ya kasance mutum mislahum kwatankwacin su fal jumlatul akhira malan yace jumla ta ƙarshe din nan ta zo a matsayin al-istifhamul inkari ma'ana wannan alamar tambaya da ake musu alamar tambaya ce ta musu mummunan aikinsu alsamu dace don haka annabin rahama ya rasu kuma Allah ya gaya mai cewa dama zai rasu innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya rasu lallahi Allah zai ka masu burin ka mutu su ma za su mutu ba wani wanda Allah zai bari a bayan ƙasa da za a bar wani mutum a bayan ƙasa don imaninsa da tsoron allahnsa da salahiyarsa to da an bar annabi muhammadu babu annabin da zai mutu sai ya yarda sai da yarda shi zai bar duniya da lokacin annabin rahama ya yi ubangiji maɗaukakin sarki aka ba shi zaɓi Na isha ta ce annabi yana jinyar ajali ta je yana cewa arrafiƙul a'ala arrafiƙul a'ala tana jin wannan ta gane annabi ya zaɓi ya rabu da wannan duniya malakul mauti ya zo aka ɗauke rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya rasu ya mutu Allah ya ce kowa ma zai mutu ba wani ɗan adam da zai rage a wannan bayan ƙasa sai dai in lokacin shi bai yi ba Allah ya ganar da mu musa abubuwan umair adda'iyatul mu'affir السيد السابق الشهيد البدري القرشي الدائية الربانية مصعب ابن أمير kusan shine ambasadan annabi a birnin Madina Mus'ab sahabi ne wanda Allah ya azurta shi da darajoji Mus'ab a garin Madina an ce babu wani yaro da ya isa ya kafaɗa da kafaɗa da shi wajen jin daɗi da ni'ima da kwanciyar hankali amma ya zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira ya yi imani birnin madina da ta zama headquarter musulunci ta farko ko ɗan tsako ba a kashe ba nan annabi ya yi hijira ya tafi da sahabbansa suka dandazo suka haɗa ƙarfi daga madina ta zama cibiya da musulunci ya rinka watsuwa duniya ya rinka shiga ko'ina duk inda annabi ya je madina zai dawo gida wanda ya rarake madina da da'awa da karantarwa shine mus'ab ibn umayr ba wanda aka kashe a madina karantarwa ce ta yi aiki da'awa kira zuwa ga Allah shi yasa ake kiran shi adda'iyatul mu'assir adda'iyatul rabbaniya domin mus'ab ibn umayr Allah ya kara masa yadda lokacin da annabi ya tura shi birnin madina ya karantar ya rika bin su a hankali ba a jima ba sai gashi ya zo da mutum saba'in sun yi wa annabi baya, a bai'atul aqabati saniya ba a jima ba ya koma duk gidan madina ba gidan da zaka shiga a cikin garin madina face sai ka samu akwai musulunci akwai musulmi a gidan ko da wasu basu musulunta ba sai ka samu akwai wanda suka musulunta ashe masu cewa addinin musulunci ana tsaye da shi ne da kaifin takobi da tsinin mashi sun yi karya? in kaga an sa kaifin takobi da tsinin mashi ana sawa ne dan a kara addini, saboda makiya Allah ba za su bar addinin ya tafi ba da sun ga yana matsawa saboda hasada sai su fada mai Annabi rahama wanda ya kalli da awar musulunci ba da takobi aka yada ta ba da hujja da dalili aka yada musulunci garin madina wa aka kashe kuma ko da annabi ya dawo madina shi aka kora daga mahaifarsa saboda addini kuma da ya dawo garin madina aka fara jihadi Allah ya mai izini ne ya mai da martani saboda kowa ya tabbatar an zalunci annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir mus'ab ibn umair da ya rarike madina da da'awa a yaki na biyu da annabi ya yaƙin uhud Allah bai mai tsawon rai ba a wannan yakin ya samu shahada a yaƙin uhud ya samu shahada yana rike da tuta wadda annabin rahama ya bashi yaƙi yayi zafi yayin da waɗannan maharba suka sauka daga dutse nasarar yaƙi ta kare musab yana rike da wannan tuta an juya baya da yawa sahabbai sun guji sun bar filin yaƙin saboda wuta da ruwan kibiya ta ko'ina amma musu abin yana tsaye da wannan tuta ta la ilaha illallah wani mushriki ibnu qani'a jarumi ne a bangaren kafirai da ya ga wannan tuta a hannun abu dan Umair yana daga takobinsa sai ya cire hannun daman Mus'ab wanda tutar take a riki yana sare hannun daman Mus'ab ya ga tutar za ta fadi sai ya carab ya sa hannun hagu ya rike tutar ya ruko ta ya tsaida ta kuma yana karanta fadin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ibn qami'a ya sake matsawa ya daga takobin shi ya sake cire hannun hagu ya zama babu hannaye mus'ab ibn umair ya taru wannan tuta da wannan dungun hannaye da aka cire suna zubar da jini suna fesar da jini ya sa ta a kirjin shi ya tare ta ya tare ta da kirji ta daga sannan ya runguma tutar da wannan dungun ya matse ta wannan mushriki ibnu qami'a ya daga mashi ya domin Mus'ab ya soke shi ya kashe shi yana karanta wannan aya fadin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa ينقلب على ala فلن falan الله شيئا shay'a wa الشاكرين النبي محمد annabi Muhammad bai kasance ba face manzan Allah wa ma Muhammadun illa rasulun kafin ya rasu kada khalat manzanni da yawa sun rasu kafin mutuwarsa don annabi ya mutu ba shi yake nufin musulunci ya gama ba ba shi ke nufin kawowa ƙarshen addinin musulunci ba kafin ya rasu manzanni da yawa sun rasu afa in mata yanzu dan annabi Muhammad ya rasu au qutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan diga diganku ku koma kafirci ku yi ridda to ku sani duk wanda ya yi ridda ya bar addini ya koma akan diga digansa ya fita daga musulunci wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wallahi bai cutar da Allah da komi ba wa sayajizillahu shakirin kuma da sannan Allah zai sakanta wa masu godiya waɗanda suke godiya ga ni'imar da Allah ya yi musu wannan aya ya ku ƴan uwa tana nuna babu wani wanda zai dawama a duniya shi yasa malaman tafsiri suka ce hatta khidir da ake magana yana nan wasu malamai suna hujja da wannan aya suka ce wannan aya tana cikin dalilai da suke nuna cewa khidir Allah ya karbi rayuwarsa afa in mata an gani fahumul khalidun Allah ya ce shin in ka mutu za su dawwama ma ja'alna li basharin min qablika khuld afa in mitta fahumul khalidun saboda haka wannan aya wasu malamai suka ce tana nuni akan mutuwar ƙidir. Allah ka samu dace sai Allah ya ce kullu nafsin وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت سبحانه وتعالى يتي دكا وننفاشي دكا وننفاشي ذائقة الموت من أنر متواني في الدنيا أنا جدا دنيا wannan numfashin na aljani ne numfashin nan na mala'ika ne numfashin nan na mutum ne numfashin nan na dabba ne numfashin nan na wani ƙwaro ne in dai abu yana nishi yana numfashi kullu nafsi dukkan wani abu mai rai dukkan wata rai wani abu wanda yake numfashi Allah ya ce za'iqatul maut mai dandanar mutuwa ne sai ya dandani mutuwa inji ubangiji subhanahu wataala fi duniya anan gidan duniya wa nabluukum bisharri wal fitna Allah ya ce kuma muna jarraba ku naqtabirukum wa nabluukum muna jarraba ku bi sharri wal khair da sharri da alheri Allah ya ce muna jarraba ku da sharri da alheri ka faqarin wa gina kamar talauci da wadata duka jarrabawa ce wanda Allah ya jefa mai talauci jarrabawa ne wanda kuma Allah ya ga ya bashi wadata wallahi shi ma jarrabawa ce wa saqamin wa sihhatin da ma'ana rashin lafiya da kuma ita lafiya din rashin lafiya jarabawa ce haka nan wanda Allah ya ga ya bashi lafiya kada ya rudu wannan lafiyar da Allah ya bashi ya sani ita ma jarabawa ce wa nabulukum bisharri wal khair fitna Allah ya ce kuma za mu jarraba ku da sharri da alheri domin ya zama to fitina an gani ya zama fitina gare ku a ga za ku ci jarabawa za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba za ku ci jarabawa ku yi godiya in Allah ya jarraba ku da alheri ku bi hanyar da ya kamata ko ba za ku yi ba Allah ya sa mu dace shine malam yace fitna maf'ulun lahu ai linanzura Allah yace domin mu ga atasbirun shin za ku yi hakuri wa tashkurun kuma ku yi godiya amla ko ko a'a wa ilaina turja'un Allah yace ce kuma izuwa gare mu ake mayar da ku fanujazikum hasba ma yazharu minku min amal sai mai muku sakamako gwargwadon abin da ya bayyana daga wajen ku na ayyuka wanda yazo da ayyuka na kwarai yaga sakamakon kwarai wanda yazo da ayyuka na alkhairi yaga sakamakon alkhairi wanda ya zo da ayyuka na sharri munanan ayyuka yaga mummunan sakamako da sakamako na sharri Allah ka tsare mu malan yace wa fihi al-ishara kuma a cikin wannan aya akwai nuni ila annal hikmata min hadhihi alhayati dunya akwai nuni zuwa ga cewa lallai hikima a wannan rayuwa ta duniya shine al-ibtila jarabawa kawai shine hikimar shine hikima lallai hikima daga wannan rayuwa ta duniya jarabawa domin a jarraba mu sannan wa ta'aridu lis-sawabi wal-iqab da kuma ainifin bijirawa ma'ana ga sakamako da kuma azabar Allah da uƙubar Allah Allah ka kare mu ka tsare mana imani shi yasa ya ku ƴan uwa da annabin rahama zai bar duniya babu abin da ya baro musulmi mafi girma wa'azi a cikin su wanda baya magana fiye da mutuwa annabin rahama ya ce idan zakatanku sun nemi su bushe su ƙeƙashe to ku yi ƙoƙarin lausasa su da tuna mutuwa mutuwa din nan babbar wa'azi ce amma ga mai imani ga mai tsoron Allah babu wanda ba zai mutu ba in ka gaba ka mutu ba ajalinka ne bai yi ba in kwana ya kare za a amsa kiran Allah saboda haka ya ku ƴan uwa mu sani mutuwa babbar wa'azi ne shi yasa akwai hadisi mai tsawo hadisin barrawu dan azib Allah ya kara masa yadda wanda wannan hadisi annabin rahama yayi wa sahabbai wa'azi ne da shi da tunasarwa a makabarta a yayin da wani mutumin Madina ya rasu kafin a gama tona kabarin da za a sa shi kafin a ƙarasa tona kabari lahad sai annabi ya zauna sahabbai suka zagaye shi cikin natsuwa sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya shiga faɗakar da su dangane da abin da ya shafi mutuwa Allah ka shirya da mu shi yasa malamai suka ce wannan hadisi da zamu karanta yana nuna halarcin zama a makabarta a kabari a yayin bizne wanda ya mutu a zauna da manufar tunasarwa ga waɗanda suka halarto a tunasar da su mutuwa a tunasar da su jin tsoron Allah a makabarta din nan wannan hadisi yana nuna mana haka wannan sahabi barra'u dan azib yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi janazati rajulin min al-ansar mun fita tare da annabi tsira da aminci sun tabbata a gare shi cikin janazar wani mutum cikin mutanen Madina fanta haina ila al-qabr yace sai muka isa zuwa ga kabarin da za a sa shi walamma yulhad a yayin da ba a gama tona kabarin ba ana cikin aikin fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaqbilal qibla sai ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya zauna yana mai fuskantar alqibla wajalasna haulahu barra ibn azib yace mu kuma muka zauna a kewaye da shi wa ka'anna ala ru'usina at kai ka ce kamar tsuntsaye ne a kawukan mu kudi ba sabai in sun shiga makabarta annabi ya zauna yadda mutuwa ke zama musu wa'azi mu ko a yau Allah ya sauwaka mutum zai shiga makabarta yana ansa waya zai shiga makabarta yana magana daloli canjin daloli a makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya zauna yana fuskantar alƙibla sahabbai sun kewaye shi kafin ya fara magana kai kace tsuntsaye ne a kawunan su kamar ba 'yan adam ba saboda natsuwa da yadda mutuwa ke zamanto musu wa'azi ‘yan uwa idan har mutuwa bai zama wa'azi ga mutane ba an gama asara me zai zama mana wa'azi wata rana an je za a rufe wani a makabarta sai sayyidina ali ibnu abi talib Allah ya kara masa yarda ya ga wani ya dauki dabino ya gatsa har ya tauna yana jin zakin dabinon nan zai haɗi ran sayyidi aliyu ya ɓaci radiyallahu anhu ya yi mai tsawa a cikin makabartar ya bai Masu habi umarni ya ce ku fita da shi ya ce ba da imani ya ce a yayin da wani bawan Allah yake ƙoƙarin sauka masauki na farko in ma dausayi daga dausayin aljanna ko rami daga ramukan wuta shi har ya samu daman da zai ɗauki dabino ya tauna ya ji zaƙin shi ya haɗi ‘yan uwa mu gyara waɗannan halaye da muke yi ba su da kyau mutum ya shiga makabarta ba zai kashe wayoyin shi ba kuma ana kiranka a makabarta za a rufe wani mutuwar kenan ba damun ka taibe ka zo ne dariya. yanzu dan Allah idan mahaifin mutum ne ya rasu ko mahaifiyarsa ce ta rasu yana jin radadin mutuwan nan a zuciyarsa an zo za a bizne ta za a saka ta a rami na ƙarshe za a mai da ƙasa a turbuɗe a birni a gama a dawo anya 'yan uwa musulmi kana da damar da za ka ɗau waya a wannan lokaci kai baka yi tunani baka kaddara mahaifiyarka ce a wannan ramin ko mahaifinka ya ku uwa wannan ɗabi'a da mutanen mu suka ɗauka Allah ya ba mu iko mu gyara mu mai da makabarta gurin an sawaya na rantse da Allah akwai wata rufa janaza da muka ji sai da raina ya ɓaci ban san sanda na barke da nasiha ba mutane ne matasa a makabarta cin naman mutane suke suna nuna wancan sai kun ganshi tanshan jini yake ɗakin banza wai ya zo makabarta kun gan shi kamar ba mu san shi ɗan kulob ba ne su nuna wannan sai nazari na ya ɓaci malam na ce a makabarta firarsu kawai suke suna cin nama manyan da ke gurin suna pointin ɗinsu ɗaya bayan ɗaya sai ne khutbatul haja baki na har rawa yake saboda tashin hankali wannan masifa ce kuna zagin mutane ana kokarin rufe wani kuna cin naman mutane a makabarta duniya ta zo ƙarshe wannan masifa ce muna fatan Allah ya tsare mana imanin Allah ya raba mu da irin wannan rashin imani da ya katutu a cikin zakatan wani annabin rahama alaihi salatu wassalam wa fi yadihi utun yankutu fil ard barra ibn azib ce akwai wata sanda a hannun annabi Muhammad sai annabi yana caka sandar a ƙasa haka sai ya caka sandar a ƙasa sai ya caka ta idan ya taka sandar a ƙasa yan zuri ila sama sai kuma annabin rahama ya kalli sama wa zuri ila al'ard ard sai kuma ya kalli ƙasa wa yarfa'u ubasarahu sai annabi ya daga idan shi wa yukfiduhu sannan ya ƙasa da idan shi salasan hasu uku bari in gaya muku duk duniya ba wani farfesa ko malami mai karantarwa kamar annabi muhammadu duk wannan abin da ka ga yana yana so ya tara hankalin sahabban ne ya san hankalinsu na kan shi kuma a natsa suke amma sai da ya fara biyo da wani aiki da zai tara hankalin sahabban nan wato ƙasa da yake taka sanda yana nuna musu wannan shine ƙarshen kowa daga ido da yake kalli sama yana nuna wannan in an cire rai rai nan zai daga ya tafi sama zai yi ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah da annabi ya gama tara hankalin sahabbai faqala istaizu billahi min azabil qabr sai ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari martaini aw salasan annabi ya faɗa haka so biyu ko so uku sun maƙala Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr salasan sannan annabi ya ce ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari sun maƙala sa'annan ya ce innal abdal mu'mina idza kana fin qida'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah lallai bawa mumini idan yana ban kwana da wannan duniya yana mai fuskantar lahira nazala ilaihi mala'ikatun minas sama mala'iku za su sauko zuwa gare shi daga sama bidul wujuh masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum shams kai ka ce kamar rana ce a fuskar su saboda farar fuska ma'ahum kafanun min akfanil janna suna tare da likafani daga likafannukan aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare daga turaren aljanna waɗannan mala'iku da za su zo masu fararen fuskoki masu fararen tufafi masu kyan gani fuska su kace kamar rana ce su za su riƙo wannan likafani na aljanna da turaren aljanna hatta ya ji lissumin humar dalbasar har su zo su zauna wurin wannan wanda zai mutu iya ganin ido abinda hadisin ke nufi ba wanda ya san yawan mala'ikun Allah duk wanda zai rasu da zai daga idan shi daga inda ya fara ganin mala'ikun nan a gaban shi iya ƙarshen idan shi ba zai ga ƙarshen su ba kuma kowanne mala'ika fuskar shafara fara suna rike da wannan likafani da turari na aljanna idan suka sauka su masu albishir ne wannan yana nuna wannan bawa yayi sa'a zai rabu da duniya lafiya Sun maye ji umalakul maut alaihi salam su ba za su taba matacin ba sun zo a abu shara suka zo yi mai kawai sai mala'ikan mutuwa ya taho idan mala'ikan mutuwa ya zo dama shi yake karɓar rai bayan mala'ikan mutuwa ya zo hata ya jilisa inda ra'asihi sai ya je ya zauna gurin kan wanda zai mutu daidai kan shi zai zauna fa ya ƙulu ayyatu hannafsu tsayi ba sai ya ce ya ke wannan rai mai tsarki wa fi riwayatin al-mutma'inna ayyatu an mutmainna sai ya ce ya ke wannan rai na tsatsiya ukhuriji ila magfiratin min Allah wa ki fita izuwa ga gafara daga Allah da samin yaddar Allah zai kira ran ne a gangan jiki shi yasa ba wanda zai ce ga inda rai yake a jikin dan adam ran nan yana ina ne ba wanda wannan sai Allah wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma tun min al-ilmi illa qalila idan aka karɓi rayuwar mutum ba za ka ce ga inda ran yake a jikin shi aka cire ba amma shi malakul mauti in ya zo idan ya kira ran yana zama a wurin kanshi zai kira ran a cikin gangan jiki an ce ran a tarwatse yake idan ran nan ya haɗu ya zo zai fita ƙala fata tasilu kama tasilu alƙadaratu ma'ana min saƙa. sai ran nan ya tsiyayo kamar yadda ka san ruwa da ake tsiyayawa a cikin salka ko randa in an gama tsiyayawa ai na ƙarshe za ka ga yana diga to haka ran nan in ya tattaro zai taho kamar zubar ruwa ya haɗu gaba ɗaya ya taso in ya zo nan makoshi sai mala'ikan ya riƙe ran yana riƙe ran nan a nan to ko mumini ne bawan Allah na ƙware za ka gugushin shi yana gumi al-mu'min ya mutu bi arqil jadid sai ya rike ran in ya rike ran sai ya cire fitar rai babu dadi wannan ita ce ɗanɗanan mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani mai numfashi wallahi sai ya dandana mutuwa idan ya cire ran wannan bawan Allah ne mumini yana cire wannan rai fa ya akuzaha sai ya karɓi wannan ran a cikin wata ruwaya aka ce hatta idza kharajat ruha har a yayin da ran wannan bawan Allah muminin ya fita sallah alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard dukkan wani mala'ikan Allah da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya mushi addu'a wa kullu malakin fis sama'i kai ba ma tsakanin sama da ƙasa ba dukkan wani mala'ika da ke cikin sama sai ya mushi addu'a wa futihat lahu abwaabas sama kuma a buɗe mai kofofin sama laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an ya'ruja an ya'ruja bi ruhihi min qiblihi kuma babu wani mala'ika da ke cikin tsakanin sama da ƙasa face suna addu'a babu ma'ana kuma babu ma'abota wata ƙofa face suna yin addu'a a haudaran wannan bawan Allah ta gefe ta inda suke a hayo ta gefen su inda suke a hau fa'iza a hazaha idan mala'ikan mutuwa ya karɓi wannan ran ya cire ran wannan bawan Allah lamya da Ohafi, yadda da hidar aini su waɗannan mala'iku masu fararen fuskoki da yake kallon su iya ganin shi ba za su kyala ran a hannun mala'ikan mutuwa ba daidai da kiftawar ido yana cire ran za su amsa shine hatta ya akhudhuha fa yaj'aluha fi zalikal kafani kafin a lullube jikin shi da likafani a mai wanka ran shi za a fara lullubewa a samu wannan turaren na aljanna duk ran mumini in ya mutu kafin a mai janaza a zo a wanke gawarsa a samu likafani a samu turare wannan ran nashi ana cirewa mala'ikun dama da likafanin aljanna a hannunsu da turaren aljanna sai su yi maza sakaran a wannan likafani su naɗe shi sai su zuba wannan turare na aljanna cikin wannan turare za su suka wannan rai da wannan likafani fazalika qauluhu ta'ala ma'aikin Allah yace wannan shine fadar sa madaukaki tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritu manzannin mu za su karbi ran shi in kwanan shi ya kare Allah yace kuma ba sa yin sakaci annabi yace wa yakhruju min haka atyab nafhati miskin wajadta ala wajhil ard amma aikin Allah yace wani kanshi mai dadi suna fitar da turaren aljannan nan da wannan likafanin aljanna suka naɗe ran wani ƙanshi mai daɗi irin na almiski wanda annabi ya ce wallahi tun da kake a doron ƙasa ba ka taɓa samun irin wannan ƙanshin ba annabi ya ce shi ne zai zama ƙanshin ko'ina ya fi su amma ka ji al'amarin ubangiji Dan adam da aljani Allah ba zai bari su ji wannan ba domin duk abin da ke bayan mutuwa Allah ya rufe wa dan adam da aljani gaibi ne kawai tun daga cire ran azabar kabari wannan kanshin duk abin da ka sani ana magana akan mutuwa to gaibi ne dan adam Allah ba zai bar shi ya sani ba shi yasa wannan kanshin ba mai jin sa daga mutane ko aljanu qala annabi yace fa yas'aduna biha sai mala'ikun nan su yi sama da wannan rai fala yamurruna biha fala yamurruna ayyani biha ala mala'in min al mala'ika kuma waɗannan mala'iku da suka ɗauko ran wannan bawan Allah ba za su shuɗe ga wata jama'a ba daga cikin mala'iku illa ƙalu face mala'ikun sun ce ma haɗa ruhi tsayib su ce wannan ran wannan rai ne wannan mai tsarki wannan rai ne wannan mai tsarki fa ya ƙulu na fulani na fulani bi ahsanu asma'i bi ahsani asma'i sai su ce ai wane ɗan wane ne da mafi kyawun sunayen shi allati kanu yusammuna hu bi hafi duniya sunan da suka kasance suna kiran shi da shi a duniya mutumin kirki ya mutu to haka za su gaya musu su ce ai wane dan wane ne ran shi ne hatta tahubi biha ila sama'id duniya za su yi sama da ran har sai sun kai sama ta kusa wannan sama ta daya fayastaftihuna la sai su nemi a bude saboda wannan ran da suka dauko fayuftahu lahum sai a bude musu kofar da ke sama ta daya in suka shiga da ran fayushayyahu man min kulli sama'in muqarrabuha dukkan wanda ke cikin kowace sama daga makusantanta makusantanta da ke ciki sai su yi escort su raka wannan ran ila Sama'il lati taliha har izuwa ga sama wacce ke binta daga sama ta ɗaya za su raka ran sai an kai sama ta biyu daga masan sama ta biyu har sama ta uku hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'a har sai an isa da wannan ran zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla ana kai sama ta bakwai da ran sai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin Allah ya ce ku rubuta littafin bawa na a cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai menene illiyun kitabun marqum Allah ya ce wani littafi ne rubutacce yashhaduhu almuqarrabun mala'iku makusanta suke halartar wannan littafi Allah yana bada umarni fa yuktabu kitabahu fil illiyin sai a rubuta littafinsa a cikin illiyin ya samu sa'a sun mayuƙal sa'an sai a ce a iduhu ilal art bayan an mai rijista a littafin illiyin yanzu wannan ɗan aljanna ne ya yi nasara sa'annan sai a ce ku mai da shi bayan ƙasa ku mai da ran shi bayan ƙasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqatuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra Allah ya ce ku mai da shi saboda na yi musu alkawari lallai ni daga ƙasa na halicce su kuma cikinta zan mayar da su kuma daga cikinta zan fitar da su wani lokaci na daban dan hisabi ƙala ya ce abin da yake nufi anan, yana nufin wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta wato adu ruhahu fi jasadihi sai a dawo mai da ransa gangan jikinsa sai ran ya dawo gangan jikin ƙala ma'aiki ya ce fa innahu yasma'u khafaqani ali ashabi yana jin karan takawar takalman abokanan shi da ƴan uwan shi da suka kawo shi kabari idza wallau anhu idan suka bashi baya mudibirin suna masu juyawa ana juya baya yana jin karar takalma su bayan an dawo mai da rai fa ya malakani sai malaku biyu su zo mai cikin kabarin shadidanil shadidal intihar masu tsananin tsawa suna zuwa yantahiranuhu sai su daka mai tsawa sannan wa yuji lisanihi sai su zaunar da shi cikin kabarin fa yaqulani lahu man rabbuka su ce waye ka fa yaqulu rabbi allah sai ya ce ubangiji na shine allah fa yaqulani lahu ma dinika sai su ce da shi meye addininka fa yaqulu dini al-islam sai ya ce addini na shine musulunci fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul bi bi'itha sai su ce da shi wannan mutum ne wannan da aka aiko cikin ku fa yaqulu huwa rasulullah sai ce shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa yaqulani lahu sai sake cewa da shi wa ma amaluka kuma kai menene aikin ka fa yaqulu qara'atu kitaballah sai ya ce aiki na na karanta littafin Allah a duniya fa amantu bihi sa'annan nayi imani da shi wa saddaqatu kuma na gazgata yantahiruhu sai wani mala'ikan ya daka mai tsawa fa ya sake cewa da shi man rabbuka wama dinuka man nabiyuka an ce wannan ita ce fitina ta ƙarshe da za ta samu mumini bayan ya mutu daga nan kuma sai zama cikin ni'ima da jin daɗi da bujiro mai da alkhairai daban-daban wannan shi ne faɗin Allah ta'ala yusabbitu Allahu lazina, amanu bil qawli sabita fil hayatin duniya wa fil ahira zai amsa wa mala'ikun nan duk tambayar da suka yi mai idan aka amsa bayan ya gama amsawa ya fita daga kowace jarabawa fa yunadi munadin fi sama sai wani yayi kuwa yayi kira daga sama yace an sadaka abdi lalle bawa na ya faɗi gaskiya fa furushuhu min aljanna kume shin fada daga aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi daga aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buda mai kofa direct daga nan zuwa aljanna Allah ka sa muna da rabu qala fa ya'tihi rauhuha wa qibaha sai ƙanshin aljanna da ni'imata ta rinka zuwa mushi wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi sa'annan a buɗa mai ƙabarinsa iya ganin idan shi qala Allahu akbar yana cikin wannan ƙabari, aikin shi da yayi na kware zai rinka zuwa mai a siffar wani kyakkyawan mutum mutumin kirki yana ɗauke mai kewa yana taya shi fira a cikin ƙabarinsa. ya ku ‘yan uwa mu aikata ayyuka na ƙware saboda zuwan wannan rana wa innal abdal kafir wannan shine ƙarshe na mutumin da yake mai imani wa innal abdal kafir kuma lallai bawa kafiri wa fi riwayatin alfajir kada ka ce sai kafiri kawai a wata ruwaya ya zo bawan Allah fajiri ko da musulmi ne idza kana fin qita'in min ad-dunya idan ya kasance yana ban kwana da duniya wa iqbalin min al kuma yana fuskantar lahira nazala ilaihi min samai mala'ikatu sai wasu mala'iku su sauko zuwa gare shi daga sama gilazun shidadu masu kauri gilaz mala'iku ne masu karfin gaske manya ne mala'ikun kuma shidadun masu tsanani sudul wuju masu baƙaƙen fuskoki ma'ahumul masu a tare da su akwai wani gwado akwai wani gwada mai kauri minan nari wannan gwadan da za su zo da shi na wuta ne gwadan wuta kan mun manta su waɗancan mala'iku da za su anshiran mumini sun zo da likafani daga likafanan aljanna da turare daga turarurrukan aljanna amma wannan mala'ikun da za su zo ma wannan masu baƙaƙen fuskoki za su zo ne da wani gwada na wuta Gwadan daga wuta aka yi shi fa yajlisuna minhu maddal basar sai su zauna a gare shi iya ganin ido summa umalakul mau sa’an sa'annan mala'ikan mutuwa ya zo, hatta ya lissu inda ra'asi. shi ma mala'ikan in ya zo, har ya zo ya zauna wajen kanshi fa ya ƙulu sai mala'ikan mutuwa ya ce, ayyatu hannafsul khabisa o kuriji ila su min Allah wa gadab sai ce ya ke wannan rai mummuna ki fito izuwa ga fushi daga Allah yana kiran ran ƙala annabi ya ce ta farra fi jasadi sai ran ya tarwatse a cikin gangan jikinsa ba zai yadda ya fito ba ya tarwatse fayanta zi'uha sai mala'ika ya rinka fusgoran an ce tun daga yatsin kafa ya rinka fusgaran yana fusgo shi yana fusgaran kama yanta zi'u sufut kamar yadda ka san ana fusgo abin da yake kasiru sha'ab wanda yake da ma'ana haƙora haka mina sufi daga gashin sufi almablul wanda an ka jiƙa shi da ruwa kamar yanzu ka samu gashin sufi wanda aka jika shi da ruwa ka samu wuri wanda yake mai haƙora ko katanga ko wani abu ka yarba idan ya manne ya kama abin idan ka ce za ka ja da ƙarfi mai zai yi zai kyakkece to haka idan ran nan ya makalkale haka mala'ika zai rinka fusgar ran ya fasa ƙashi ya fasa nama ya fasa tsoka ya fasa duk bargo ko ina duk inda ran ya shiga sai ya fasa shi ya jawo ran ma'aikin Allah ya ce fata ahlul uruq jijiyoyi su tsintsinke a tare da wannan fusgarin da mala'ika yake yi Wala asu. jijiyoyi duka gaba ɗaya za su tsinki fayal'anuhu kullu malakin bayanar sama'i wal'ar. duk wani mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya tsine mushi albarka tsine mai albarka wa kullu malakin fi sama haka duk wani mala'ika da ke cikin sama ta ɗaya wanda yake sararin samaniya zai tsine mai albarka wa abuwa bu sama' ana ganin ya mutu gaba ɗaya sai a rufe ƙofofin sama laisa min ahli babil babu wani daga cikin ma'abota wata ƙofa illa wa hum yad'un face suna roƙon Allah yad'un Allah Allah uraja ruhuhu min qibalihim suna roƙon Allah kada a ce za a hau da ran shi ta su. fa ya akhuzaha mala'ika in ya tashi fitar da ran duk sai ya faffasa jikinsa sannan ya karbi wannan ran ya cire ran Fa'iza a akhadha idan ya karɓi wannan rai ya cire ran wannan bawa na kafiri ko fajiri lam yad'uha fi hiɗar fata aini waɗannan mala'iku masu baƙaƙen fuskoki ba za su kyala wannan ran a hannun shi ba ƙiftawar ido hatta aluha fi tilkal masur har sai sun sanya wannan ran a cikin wannan gwado na wuta subhanallah sannan wa yakhruju minha ka anta nirihin ka anta nirihi jifatin wajadta ala wajhi al-ard sai wani wari ya fito daga wannan rai ma'aikin Allah ya ce kamar warin mushi kamar mafi warin dukkan wani mushe da ka taɓa ji a bayan ƙasa wani wari mai muni zai fito daga wannan rai fa yas'aduna biha sai mala'ikun wannan masu baƙaƙen fuskoki sai su hau da ran zuwa sama fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ika ba za su shuɗe da wannan rai ba ga wata jama'a daga cikin mala'iku illa qalu ma hadha ruhul khabith face mala'ikun sun yi tambaya wannan mummunan rai ne wannan fa na fulani bunu fulan sai su ce ai wane ne dan wani bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya za su ambace shi da mafi nunin sunayensa wanda ya kasance ana kiran shi da su a duniya shi yasa wanda yake da suna na fasikanci Allah ya yi tir da wannan suna ya ji tsoron Allah ya kankara wannan suna saboda idan mutum ya mutu ba mala'ikun rahama ba ne suka karɓi ransa yi mummunan ƙarshe to idan aka cewa ya mutu za mala'ikun nan za su faɗi mafi sunan mutum daga munin sunaye daga cikin sunayensa Allah ka tsare kaga wannan yana nuna haɗari musulmi a riƙa kiran shi da mummunan suna a duniya kuma yana amsawa Allah ya ganar da mu Don Allah ya ce bi isa fusuqu ba'da ba'adar iman tir da sunan fasikanci bayan mi bayan imani to bayan sun cire wannan rai sun karɓi wannan rai an tambaya wa ya mutu an ce wane ne sun ambaci mafi munin sunan shi hatta yantahi mala'ikun nan sai su taho da wannan rai har su kai da shi ila sama'i duniya zuwa ga sama ta daya idan sun zo yastaftihu lahu sai mala'ika ya nemi a buɗe dama an kulla sama fala yuftahu lahu ba za a buɗe masa ba sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya karanta faɗin Allah ta'ala la tufattahu lahum abwaabas sama irin rayukan fajirai da kafirai ba a bude musu kofofin sama wala yadkhuluna aljannata kuma ba su shiga aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat sai idan ma'ana raƙumi zai shiga ta kofar allura fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah mabuwayi da daukaka yace uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta sunan bawana a cikin sijjin fil ardi sufla a can karkashin kasa kasa ta kasa can sun yuqal idan an gama rubutawa an mai rijista yayi asara sannan sai a ce sai a ce da su uiduhu ma'ana sai a ce da su bayan an gama rubutawa sai a ce uidu abdi ilal al-ard kuma da ran bawana zuwa bayan kasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqatuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra lalle ne musu alƙawari daga ƙasa na halicce su kuma cikin ta zan mayar da su shine zaman kabari kuma daga gare su zan fitar da ita wani lokaci na daban shine fita daga kabari Allah ran tsayuwar kiyama ana yin wannan fatudraha ruhahu minas sama sai a je horan daga sama mala'iku su kansu bala'in ya ishe su ga wari sai su je horan daga sama suna je horan farhan jifa daya hatta ta kafi fi jasadihi suna je horan jifa daya ran zai zo ya fada cikin gangan jikin me shi har ran ya zo ya fada cikin jikin me wannan rai Allah ka tsare mana imanin to annabin rahama yace ana je horan idan ya zo ran nan ya shiga cikin gangan mai ji a fatu'a da ruha fi jasadi sai a dawo mai da ransa cikin gangan jikinsa qala ma'aikin Allah ya ce fa innahu la yasma'u khafaqani ali ashabihi idha wallaw kuma shi yana jin takun takalman 'yan uwansa da abokanansa da suka kawo shi kabari suka rufe idan suka bashi baya yana jin ƙaran takalman su wa ya'tihi malakani sai malaku biyu su zo masa shadidal intihar masu tsananin tsawa fayanta hiranihi suna zuwa sai su daka mai tsawa idan suka buga mai tsawa sannan sai su zaunar da shi suna zuwa za su buga mai tsawa su daka mai tsawa a cikin wannan abin nan din Allah ka tsare mana imanu suna buga mai tsawa su zaunar da shi fa ya kula ne lahumar rabbuka sai su ce mai waye ubangijinka fa ya kula hahu hahu la adri sai ya ce hahu hahu ban sani ba fa ya kula ne ma dinik sai su ce me ka fa ya kula hahu hahu la adri ce hahu hahu ban sani ba fa ni sai su ce da shi fa ma kulu fi hadar fi hadha bu isa fi bu'itha me kake fadi game da wannan mutumin nan da aka aiko cikin ku fala ya hata dili ismihi ba zai taba shiriwa ga sunan annabi Muhammadu ba fa yuqal sai a ce da shi Muhammad me kake faɗi game da annabi Muhammad fa kulu ha hu ha la adri sai ya ce hahu hahu ban sani ba sami'tun nasa ya na zak ni ma ji mutane suna cewa muhammad Ƙala annabi ce fa yuqalu sai mala'ikun su ce sai a ce da shi la daraita wala talauta baka sani ba kuma baka yi karatu ba fayunadi munadin minas sama sai wani mai kira iye kuwa daga sama an kazaba ce na ya faɗi ƙarya yayi ƙarya wannan meye kuwa in ya kira zai ce an kadaba lalle yayi ƙarya fafurushu lahu minan nar ku me fada daga wuta waftahu lahu baban ilan nar kuma ku buɗa mai ƙofa zuwa gidan wuta fayatihi min harriha wa samumiha sai zafin wuta da ainihin azabar ta rinka zuwa mai yana cikin kabari wa yadiqu alaihi qabra kuma ƙabarinsa ya matse shi mai ƙunci. hatta takhtalifa fihi adla'a har sai haƙarƙarinsa sun saba a cikin kabari a wata ruwaya aikin sa mummuna da ya kasance yana yi shi zai rinka zuwa masa a cikin mummunar kama sai ya zo mai a mummunar sifar wani mutum ya ce kai kuma wane ne fuska ka mummunan fuska ya ce ni ne aikin ka mummuna da kake yi a duniya ya ce ni wallahi tun da na sanka a duniya ban sanka ba face mutum mai nauyin jiki game da yi wa Allah da'a mai gaugawa izuwa ga sabawa Allah yace saboda haka fa jazakallahu sharran Allah ta'ala ya saka maka da irin sharrin abin da kai a duniya sannan wannan mutumin da ya zo mummuna mai irin da mummunar kama irin mummunan aikinsa sai a mai da shi makahu a mai shi bebe a mai da shi kurma sannan ga wata bakar guduma a hannun shi ta bakin karfi an gani a hannunsa akwai wata bakar guduma ta bakin karfi annabin rahama ya ce da za a daga wannan gudumar a bigi wani dutse daga cikin duwatsun duniya wallahi da wannan dutsen ya niki ya zama garin alabo gaba ɗaya zai niki to wannan wanda ya zama makaho gashi kurma gashi bebe kuma aikinsa ne wannan mutumin yana riƙe da guduma fa yadribuhu darbatan sai ya daga wannan gudumar ya mai duka guda hatta ya sira turaban shi kanshi da ya mutu sai ya zama ƙasa sun mai yu'iduhu hullahu kama kana sannan Allah ya tada shi ya mai da shi kamar yadda yake fa hudar darbatan ukura ya sake dukan shi duka na biyu fa yasihu sayhatan annabi ya ce a wannan duka na biyu zai wata irin ƙara yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalai annabi ya ce komi yana jin wannan ƙarar in banda mutum da aljani wallahi shi yasa annabin rahama yace laula an tadafanu la sa'altu Allah an yusmi'akum min azabil qabr ba dan kada ku kasa rufe matattu ba da na roki Allah ya jiyar da ku azabar qabr saboda su dabbobi suna jin me ake yi a cikin makabarta lokacin da ake dukan wani yana ƙara ko irin abin da ake yi suna ji in yi wannan ƙara annabin rahama ya ce duk wata halitta ta Allah tana jin ƙarar illa saqalai sai mutum da aljani Allah ka tsare sannan a mai buɗe mai ƙofa direct zuwa gidan wuta a mai shimfiɗa Allah ya tsare mu ta wuta a cikin wannan kabari an ce idan ya ga wannan bala'i da kanshi zai ta addu'a yana cewa rabbi la taqimi sa'a ya ubangije karkata shi alkiyama domin ya san bala'in da zai tinkara wannan mai sauki ne akan abin da zai zo gaba wallahi ya ku yan uwa mu kyautata ayyukanmu saboda mutuwa da ke gabanmu mutuwan nan ba wanda ya san ran da Allah zai karɓi ransa ba wanda ya san ajalinsa so nawa aka kwanta da mutum ba a tashi da shi ba wannan gida gidan jarabawa ne ba gida ne da muka zo mu hole mu miƙi kafa mi abin da muka ga dama ba idan mutuwa ba ta zamanto mana wa'azi ba ba abin da zai zamanto mana wa'azi a wannan rayuwar duk a cikin mu ba irin mutuwar da ba a yi mana ba mun gani an ɗauke maka mahaifinka an ɗauke maka mahaifiyarka an ɗauke maka wani ɗauke iyalinka an ɗauke ɗanka an ɗauke ‘yarka an ɗauki abokinka wanda kuke tare an ɗauran malaminka kuma duk in an ɗauka ƙarshe dai an ran ku kai su makabarta kawai da zarar mutum ya mutu yanzu zaka ji ana communication ana sadarwa kawai wani ya rasu wani ya rasu masu message ana yi kan wani lokaci nan da nan za a tare in mumini ne ana faɗin mutuwar za a ga fuskar mutane ta canza sun ji damuwa a ransu wannan damuwa da canjin da ne kai shaida ne gare shi har wurin Allah ya tsira amma in aka ce wani ya mutu wani ma ya ce kai ya tafi abinsa an huta saboda irin zaman da yake a duniya da mugun aiki da cutar da mutane to wannan bawa ya gama asara abin da ya sa ƴan uwa na zaɓi mu karanta wannan hadisi a ƙarƙashin wannan aya domin wanda ya riga ya kwance kayansa ya kokari ya daure su ma'ana abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce idan gari ya waye maka kada ka sa kanka cikin wa'inda za su kai yammaci yanzu ga yammaci ta yi mana kar ka sa kanka cikin wa'inda za su kai gobe ubangije na iya karɓar mu a cikin daren nan a kira jana'zan mu zuwa gobe da safe mu kwanta a kabari akwai wani bawan Allah duk karatun yamma da shi muke yi ana ban labari Allah ya mai rasuwa alaji abba alaji abba da shi muke karatu ana gobe zai rasu ya je kasuwa ta yan canji ya je ana gobe zai rasu bai san ajalin yana kusa ba sai gashi mala'ika ya zo ya ɗauke shi a wannan yammaci da aka karɓi rayuwarsa ya yi kwanciyar kabari cikin wannan wata a kabarinsa wanda da yana da rai kuma da lafiya da watakila muna tare da shi a wannan wurin kamar yadda muke da rai muna numfashi amma mun kai shi mun rike an kai shi an bizne kuma mu mun dawo ina kira gare mu yan uwa mu ji tsoron Allah yadda annabi ya mana ban mana mutuwa ta zaman to wa'azi to mu gyara ayyukan mu kuma muna roƙon Allah ya sanya mutuwa ta zaman mana wa'azi Allah ya sa mu gyara muyagun ayyukanmu da tuba daga zunubanmu mu kuma ƙara ayyuka na ƙware domin mu samu dacewa a ranar alkiyama yan uwa ina ga sai mu tsaya nan da wannan dogon hadisi da muka karanta muna fata Allah shi mana gudunmuwa ya amsa mana ayyukanmu hmm.